Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da biyar Dauda da Nabal da Abigiyel Sama'ila ya rasu, sai dukan Isra'ila suka taru suka yi makoki saboda shi, suka binne shi a gidansa a Rama, sai Dauda ya gangara zuwa jejin Faran. A Mawon akwai wani mutum wanda yake da dukiya a Karmel, mutumin mai arziki ne ƙwarai, yana da awaki dubu ɗaya, tumaki dubu uku. waɗanda yake wa aski a Karmel, ana ce da shi Nabal, suna matarsa kuwa Abigiyel, tana da hikima, ga ta kuma kyakkyawa, amma mijinta mai rowa ne marar mutunci, shi daga ƙabilar Kalif ne. Lokacin da Dauda yake a jeji, ya ji labari cewa Nabal yana askin tumaki, sai ya zaɓi samari goma ya aike su wurin Nabal a Karmel su gaishe shi a madadinsa, su ce masa, Ranka ya daɗe, ina maka fatan alheri, kai da gidanka da dukan abin da kake da shi, na ji cewa yanzu lokacin askin tumaki ne, sa'ad da makiyayanka suke tare da mu, ba mu cuce su ba, kuma duk zamansu a Karmel ba abin da yake nasu da ya ɓata, ka tambayi bayinka za su kuwa gaya maka, saboda haka ka yi wa mutane na kirki, gama yau ranar biki ce, ina roƙonka ka ba wa samari na wato bayinka da ni ɗanka Dauda. duk abin da kake iya ba su. Da mutanen Dauda suka isa wurin Nabal, suka ba wa Nabal wannan saƙo a sunan Dauda, sai suka jira. Nabal ya ce mutanen Dauda. Wane ne wannan Dawuda? Wane ne wannan ɗan Yesse? Yawancin bai suna tayarwa iyayen gijinsu a kwanakin nan, don me zan ɗauki burodina da ruwana da kuma naman da na yanka saboda masu yin tumakina aski in ba mutanen da ban san inda suka fito ba? Mutanen da suka juya suka koma, da suka iso sai suka faɗa wa Dauda abin da Nabal ya ce, Dauda ya ce wa mutanensa, Kowa ya rataye takobinsa, sai duk suka yi haka, Dauda kuma ya rataye nasa. Mutum wajen ɗari huɗu suka tafi tare da Dauda, mutum ɗari biyu kuwa suka zauna suna gadin kayansu. Ɗaya daga cikin bayin Nabal ya gaya wa Abigiyel matar Nabal cewa, Dauda ya aiko da bayansa daga jeji su gai da gida, amma mai gida ya zazzage su, waɗannan mutane kuwa sun yi mana kirki ƙwarai, ba su ba mu wata wahala ba, babu abu guda da ya ɓace mana duka lokacin da muke tare da su, dare da rana sun zama mana katanga kewaye da mu, a duk tsawon lokacin da muke kiwon tumakinmu kusa da su, ki yi nazari a kai, ki ga ko za ki iya yin wani abu domin masifa yana nan rataye a wuyan gidanmu da dukan iyalin gidansa, shi mugun mutum ne wanda ba wani da zai iya yin masa magana. Abigiyel ba ta ɓata lokaci ba, ta ɗauki burodi guda biyar, da salkar ruwan inibi biyu, da tumaki biyar da aka gyara, da soyayyen hatsi mudu biyar, da waina guda ɗari na ’ya'yan inibi da masa ɗari biyu na gauɗar ɓaure, ta labta wa jakuna, ita ce wa bawanta, Yi gaba, zan bi ka, amma ba ta gaya wa Nabal mijinta ba, da tana tafiya a kan jaki, ta kai gindin wani dutse kenan, sai ga Dauda da mutanensa suna gangarwa zuwa wajen da take, sai ta tafi ta sadu da su. Bai daɗe ba da Dauda ya ce a ransa, Ashe, abin zane na yi ta lura da dukan abin da yake na mutumin nan a jeji, har ba abinsa da ya ɓace Ga shi ya rama mini alheri da mugunta, bari Allah ya yi duk abin da ya ga rama da ni, in na bar ko ɗaya daga cikin mazan da suke tare da shi gobe da safe. Da Abigiyar ta ga Dauda, sai ta gaggauta ta sauka daga kan jaki, ta rusuna a gaban Dauda, fuskata har ƙasa, ta faɗa ƙafafunsa ta ce, Bari laifin ya zama nawa ranka ya daɗe, ina roƙonka ka bar baiwarka ta yi magana, ka ji abin da baiwarka za ta ce, Kada ranka ya daɗe, ya kula da Nabal, Mugu mutumin nan, shi dai kamar sunansa ne, sunansa wawa ne, kuma wawanci yana a cikinsa, amma ni baiwarka, ban ga mutanen da ranka ya daɗe ya aika ba, da yake yanzu ya mai girma, Ubangiji ya hana ka zubar da jini, da kuma ɗaukan wa kanka fansa, muddin Ubangiji na raye, kai kuma kana a raye, Bari maƙiyinka da dukan waɗanda suke niyya su cuci shugabana su zama kamar Nabal, bari kuma ka karɓi wannan kyautar da baiwarka ta kawo don samarin da suke bin ka. ina roƙonka ka gabarta wa baiwarka laifinta, gama tabbatacce Ubangiji zai ba shugabana dawwammamiyar sarauta, gama kana yin yaƙin Ubangiji ne, kuma ba wani mugun abin da zai same ka muddin kana a raye, ko da yake wani mutum yana fafararka domin ya kashe ka, Ubangiji Allahnka zai kiyaye ranka, amma za a wurgar da rayukan maƙiyanka kamar yadda ake wurga dutsen majajjawa. Sa'ad da Ubangiji ya cika kowane alherinsa da ya yi wa shugabana alkawari, ya kuma keɓe shi sarki a bisa Isra'ila, kada ya zama cewa zuciyarka ta ba ka laifi ko ka damu cewa kana da alhakin jini, kada ka yi ramuwa da kanka, sa'ad da Ubangiji ya nuna maka alheri, ka tuna da ni, baiwarka. Dawuda ya ce wa Abigiyel, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, wanda ya aiko ki don ki same ni yau, bari Allah ya albarkace ki saboda hikima, yanke hukunci da kuma hana ni zubar da jini, da ɗauka wa kaina fansa da hannuna a wannan rana. Ubangiji ya hana ni in yi miki ɓarna, da ba don kin zo kin sadu da ni ba, na rantse da Ubangiji Allah na Isra'ila mai rai, babu ko ɗaya daga cikin mazan gidan Nabal da zai rage gobe da safe. Sa'an nan Dauda ya karɓi abin da ta kawo masa daga hannunta, ya kuma ce mata, Ki koma gida, kada ki damu, na ji koke-kokenki, zan kuma biya miki ki. Da Abigail ta kai gida, sai ta sami Nabal cikin gida yana ta fama biki iri na sarakuna, yana ji wa ransa daɗi, ya kuma bugu tilis saboda haka ba ta ce masa kome ba, sai da gari ya waye, da safe sa'ad da Nabal ya nutsu, sai masu ta gaya masa dukan abin da ya faru, sai zuciyarsa tsinke, ya zama kamar dutse. Bayan kusan kwana goma, Ubangiji ya bugi Nabal sai ya mutu. Da Dauda ya sami labarin mutuwar Nabal, sai ya ce, Yabo ya tabbata ga Ubangiji, wanda ya saka mini a kan irin renin da Nabal ya yi mini, ya hana bawansa yin mugunta, gashi ya ɗora wa Nabal Buguntar da ya yi, sai Dauda ya aika wa abigiyar cewa ta zama matarsa. bayan Dauda suka tafi Karmel suka cewa Abigiyar, Dauda ya aike mu gare ki, mu zo mu ɗauke ki ki zama matarsa. Sai ta fuskarta har ƙasa, ta ce, Ni baranyarka ce, na shirya in bauta maka in kuma wanke ƙafafun bayin shugabana. Abigiyar ta tashi da sauri ta hau jaki, ta kuma sa ’yan mata biyar da suke mata hidima su bi ta, suka tafi tare da ’yan saƙon Dauda, ta kuwa zama matarsa. Dauda a lokacin ya riga ya auri Ahinowam daga Yeziriyel, dukkansu suka zama matansa, amma Shawulu ya aurar da Mikal ’yarsa, matar Dauda, ga Falti ɗan Layish wanda yake daga Galim.